This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da sabo imam aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. sakataren harkokin wajen amurka yana afirka domin gudanar da shawarwari da zimmar kawo ƙarshen tarzoma da take ci a ƙasashen sudan ta kudu da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya a iraki duk da barazanar tarzoma al'ummar ƙasar sun fito domin kada ƙuri'a zaben ƙasar da aka yi jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce har yanzu alkaida da rassanta suna ci gaba da kasancewa barazana mafi tsanani ga amurka da kuma ƙawayenta da hudu saboda rashin sanin darajar ɗan adam yau kwana goma sha shida ba a ba mu cikakken bayani akan inda suke ba to rahotannin da za mu kawo muku kenan bayan labarai har ila yau wannan batu na sace ɗaliban makarantar sakandare ta jibob 'yan mata shirin domin iyali zai mai da hankali a kai amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana afirka domin ya gudanar da shawarwari da zummar kawo ƙarshen tarzoma da take ci a sudan ta kudu da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya wakilin muryar amurka scott stein wadda yake cikin tawagar da take balaguro da sakataren ya ce a daren jiya laraba ne kerry ya isa addis ababa babban birnin kasar habasha yau alhamis ne ake sa ran mr kerry zai gana da ministocin harkokin wajen ethiopia da uganda da kenya kan rikicin da ake a sudan ta kudu wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce sakatare kerry zai gabatar wa gwamnati da 'yan tawayen sudan ta kudu da sako mai tsanani amurka ta yi barazana aza takunkumi kan mutane da suke da alhakin tada tarzoma da taraba miliyoyin mutane da muhallansu. su haka nan yayin da yake ethiopia keri zai gudanar da shawarwari da manyan jami'an kungiyar hada kan kasashen afirka kan rikicin da ake a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda har yanzu musulmi suke ci gaba da gudu daga gidajensu domin tserewa hare-hare da mayakan sa kai kiristoci suke kai musu a iraki duk da barazanar ta da tarzoma al'ummar kasar sun jure sun fito domin kada kuri'a zaben kasar da aka yi jiya laraba Wannan shine zaɓe na farko da hukumomin ƙasar suka gudanar tun bayan da Amurka ta janye dakarunta daga ƙasa a shekara ta 2011. An buɗe rumfunan zaɓe ƙarƙashin matakan tsaro masu tsanani inda masu kaɗa kuri'a za su zaɓi mutane 328 cikin 'yan takara 9,000 da suka nemi zama wakilan majalisar dokokin ƙasar. Duk da girke ɗimbin jami'an 'yan sanda da hana zirga-zirgar motoci a Bagadaza. sai da aka kashe akalla mutane goma sha biyu a duk faɗin ƙasar a tuzuma da ake dangantawa da zaben jami'an tsaro sun ba da rahotannin tashin bama da aka ɗana a gefen hanya waɗanda aka auna kan masu zaɓe da rumfunan kaɗa kuri'a a arewa da kuma yammacin ƙasar duk da tarzomar 'yan ƙasar iraki masu yawa sun dage wajen ganin sun kaɗa kuri'unsu da fatan hakan zai sa a samu gwamnati da za ta kawo canji domin yara masu tasowa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce har yanzu a kungiyar alka'ida da rassanta suna ci gaba da kasancewa barazana mai tsanani ga amurka da ƙawayenta a cikin rahotonta na shekara-shekara kan ta'addanci ma'aikatar ta ce duk da ras wato duk da manyan shugabanninta wato ita kungiyar alka'ida a kasashen pakistan da afghanistan hakan ya hanzarta karkasuwar kungiyar ta alka'ida ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce hakan ya haifar da rasa masu cin gashin kansu ko masu karfi musamman a kasashen yaman da siriya da iraki da kuma arewa maso yammacin afirka da kuma somaliya a halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai na gwamnatin china ya ba da labarin wani harin ta'addanci da aka kai kan wata tashar jiragen ƙasa wadda ya kashe mutane uku ya jikkata wasu 79 a yammacin lardin zinjiyan yan sanda suka ce maharan sun yi amfani da wuƙaƙe wajen kai farmakin daga bisani suka tada bam tsakanin mafitar tashar jiragen kasar da wani wurin shiga motocin kiyakiya a urumki helkwatar lardin to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin libya da na sudan sun ba da labarin ceto bakin haure 300 waɗanda 'yan fasakwauri suka yi watsi da su a hamada kusa da kan iyakokin ƙasashen biyu wani kakakin sojojin sudan ya ce akalla tara daga cikin bakin hauren sun mutu waɗanda suka rage kuma suna fama da yunwa da ƙishin ruwa ya ce da yawa daga cikinsu waɗanda suka tsira suna cikin mawuyacin hali tuni aka kai su gari mafi kusa domin jinya kakakin ya ce 'yan fasa mutane ne suka tuƙa su zuwa cikin hamada suka tilasa musu fita daga cikin motocin suka bar su a nan ya ce 'yan fasakorin ba su damu da wani abu ba illa kuɗi da za su samu 'yan ƙasar sudan da suke ƙoƙarin gudun yaƙi da wasu matsalolin rayuwa galibi suna amfani da kan iyakar libya a yunkurin kaiwa ga bahar maliya da nufin samun sukunin shiga turai wani farmaki da jiragen sama na yaƙi da siriya ta kai ya afka a wata makaranta da ke arewacin birnin aleppo jiya laraba mutane goma sha takwas sun halaka sakamakon wannan hari yan gwagwarmaya ciki har da ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta siriya mai cibiya a ingila sun ce harin ya afka a wata makaranta da ake kira angelut da ke gundumar ansari a birnin aleppo hotunan bidiyo da yan gwagwarmaya suka saka a dandalin youtube ya nuna jini da gawarwarki na akalla yara goma kwanci a kan daɓe kungiyar rajin kare hakkin bil'adaman ta ce akalla mutane goma sha takwas ne suka mutu sakamakon harin yayin da cibiyar kafofin yada labarai ta aleppo ta ce an kashe yara ashirin da biyar a wannan hari daga ƙarshe shugaban wucin gadi a ukraine oleksandr tochinov ya ce gwamnatinsa ta kasa sanin abin da za ta yi ta shawo kan ƙara ƙarfi da bazuwar 'yan aware masu goyon bayan rasha a yankuna biyu a gabashin ƙasar ya ce al'amarin ya taɓarɓare ya kai matsayin da sojojin ƙasar sun fanɗare a waɗannan yankunan suna goyon bayan 'yan awarin mr chochinov ya fito fili ya faɗi haka ne a jiya laraba a wani taro da gwamnonin lardin ƙasar a kiev a halin da ake ciki kuma asusun ba da lamuni na duniya imf ya amince zai baiwa ƙasar ukraine rancen dala miliyan dubu goma sha bakwai cikin shekaru biyu ganin yadda gwamnatin take fama da karancin kuɗi a daidai lokacin da kuma take ƙoƙarin tabbatar da daidaiton al'amuran siyasa a gabashin ƙasan. labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda mata suka jagoranci gangamin gama gari na nema a ƙara himmatuwa wajen nemo 'yan matan nan da 'yan bindiga suka sace. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da ci gaban rahoton. Muryoyin dubban mata kenan a lokacin da suka yi jerin gwano zuwa Majalisar Dokokin Najeriya matan suna sanye da jajayen tufafi dauke da alluna da aka rubuta sakonni daban-daban na nuna rashin gamsuwarsu da matakan da mahukuntar kasar ke dauka wajen kwato 'yan matan chibok da aka sace makonni uku da suka wuce a jawabinta jagorar matan kuma tsohuwar ministar ilimi obi ezekwesili ta yi bayani cikin hawaye kuma da kakkausar murya tana mai cewa we want our daughters recovered alive obi ezekwesili ta ce muna so a maido mana da 'ya'yanmu da ransu muna nan muna kuka zuwa gare ku wannan abu yana yi mana ciwo a matsayinmu na mata iyaye mu muna nan tare da namu 'ya'yan a gidajenmu amma matan chibok ba su san inda nasu 'ya'yan suke ba baya ga jawaban matan sun baiwa shugabannin majalisar dokokin wasiƙa ta musamman zuwa wajen shugaban ƙasa goodluck jonathan ga bayanin shugaban majalisar dattawa david mark bayan ya karbi saƙon we are fathers and mothers just like you are we stand with you in your pain we stand with you in your agony we work with you and we work with all arms of government to make sure that our children are brought back at the earliest possible time david mark ya ce mu ma iyaye ne wannan ciwo da kuke ji a zukatanku mu ma muna jin shi da ni da 'yan uwana mun sha alwashin yin aiki tare da ku tare kuma da haɗin gwiwa da gwamnati da hukumomin tsaro domin a gano 'yan matan nan cikin gaggawa waɗansu mahalarta gangamin sun nuna cewa mahukuntar ƙasar sun gaza ga sa'ida sa'id in rajin kare haƙƙin ɗan adam kawai a tura sojojin najeriya aikin su kenan a ba su kayan aiki a ba su abinci a ba su a karfafa su su shiga su fito mana da ƴaƴan nan daga cikin wannan jama'ar rasuli idan ƴaƴan makarantun abuja ne aka shiga aka musu haka ministoci da members na assembly da ma'aikatan gwamnati za su zauna su shiru ko kuma suna ganin cewa su sun yi barikedin kansu anan ba abin da zai samu da mu in tafiya ta tafiya fa abin da kake gani a wani gida fa wallahi wata na sai ya zo gidanka saboda haka muna kiran su abin na tafiya a hankali a hankali wata na fa 'yan najeriya fa ga baki ɗaya mu fa a not sannan kuma ina son gaya mu cewa in dai mu najeriya ce kuma duk wani shugaba ya yi rantsuwa ya ce shi um, kula da najeriya shine abin da ke gabansa da a gaskiya shugaban kasa ya yi rauni a nan gurin saboda haka muna kiran su ga baki ɗayansu su fito in mata kama mu ga sojojin najeriya troop troop a motoci suna shiga ƙauyukan sambisa da duk ƙauyukan nan da aka ce yaran mu suke da mutanen suke mu ji ana yakatawa ina yi mu ji an ce an yi gashi na an zo ga abin da ake kuma kullum a rinka gaya mana rahoto me ake ciki mu ji an ce ga yadda ake faɗa a duka kasashen duniya idan sojoji suka je ya wato um, rights din mutanen su su shiga mu ji ana ba mu information kowane minute kowace rana yau ga sojoji saura kilomita ɗaya kaza su je yau ga shi sun saura kilomita biyu yau wato action da mu muke son mu mun gaji da turanci mun gaji da kokantawa manya su fito suna ta mana kuka a talabijin ko suna karance-karancen da da yakiyar suka ki su kare. Gangamin ya samu halarcin manyan tsofaffin jami'an gwamnati kamar su Aisha Ismail, Shagun Adeniyi da matar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amina Titi atiku. da ma kungiyoyin kada haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa za a ci gaba da gangamin anjima a abuja da sauran manyan jihohin najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina shi ma wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoton irin wannan gangamin da aka yi a jihar All we are saying, rescue our children. Gungun mata kenan yayin zanga-zangar da suka gudanar jiya karkashin inuwar gamayyar kungiyoyin sa kai da na fararen hula musamman masu fafutukar kare hakkin biyar adama da ke nan Kano waɗanda suka kunshi mata da maza. Masu zanga-zangar waɗanda ke sanye da baƙaƙen kaya domin tabbatar da halin alhini da zulumi da iyaye ke ciki sun kunshi tsaffi matasa da 'yan mata kuma sun fito ne daga yarka da kuma sassa daban-daban na Najeriya. daga bisani sun dangana da gidan gwamnatin kano inda har ma suka mika wata wasiƙa ga gwamnan na kano rabi musa kwankwaso da suka ce lallai ya dankawa shugaban najeriya goodluck jonathan malam bala abdullahi da ke zaman shugaban kungiyoyin kare hakkin bil'adama a kano shine ya mika wasiƙar ga gwamnan na kano muna so mu ja hankalin gwamnatin tarayya da kuma al'ummar ƙasa ma baki ɗaya wato irin rukun sakainar kashi da ake wa harkar tsaro A musamman abubuwan da suka jibinci satar yara da aka yi 234 a garin chibok a jihar borno wadda magana da ake yau kwana goma sha shida kenan ba a gano yara nan wurin da suke ba ba kuma wani cikakken bayani da zai gamsar ga iyayensu shi yasa muka zo gurin gwamna don ya isar mana saƙo ga shugaban ƙasa na irin ɓacin ranmu da kuma alhinin da muka samu kanmu a ciki a sauran ƙasashen duniya muna ganin abubuwan da suke faruwa yadda idan wani bala'i ya faru na ƙasa baki ɗaya wanda ya shafi rayuwar al'umma gwamnati tana ɗaukan wato alhakin yi wa mutane bayanai kusan kullum domin mutane su san me ake ciki su ya kwanta amma a nan ƙasar idan abubuwa sun faru sai a ɗau dogon lokaci gwamnati ma ba ruwanta tana ganin kamar mutane ba su da wani haƙƙi a musu bayani don haka muke so mu ja hankalin gwamnati cewa wannan irin rawar da take takawa rawa ce da zamani ya tafi ya bata. Hajiya Amina Hanga ita ce ta jagoranci rukunin mata na masu zanga-zangar. So muke a damana da 'ya'yanmu, a damana da yaran nan. Hankali mu a tashe ki an shesa yau muka sa baƙaƙen kaya. yanzu ana gaya mana cewa yaran nan ba sa ƙasar nan an ma fitar da su waje an yi musu aure ana haka ne a damana da 'ya'yanmu abin da muke roƙon gwamnati kenan kuma ba yau kaɗai za a yi ba in sha Allah za mu ci gaba sai ran da aka damu da 'ya'yan malama ga ki anan me kaki neman ƴaƴanmu ƴaƴanmu ɗari biyu da talatin da hudu saboda rashin sanin darajar dan adam yau kwana goma sha shida ba a bamu cikakken bayani akan inda suke ba daga bisani na zanta da gwamnan na kano rabi musa kwankwaso dangane da wannan sako da ya karba a madadin shugaba goodluck jonathan yau dinnan allah yarda za ta bar nan ofishin akan hanyar ta zuwa abuja kuma muna roƙon shugaban ƙasa idan ya samu wannan takarda ya duba wannan shawarwari ko koke na waɗannan bayan allah da suka rubuta a nan nake son in gode wa su wa'annan civil society forum na jihar kano saboda dattakunsu da sanin ya kamata ba su biyo titi yadda yake mutane marasa mutunci za su shiga ciki su je su jawo waɗansu matsaloli akan matsalolin da muke da su a ƙasa. Gwamnan jihar Kano kenan Rabi Musa Kwankwaso, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To tun farko ƙungiyar lauyoyin mata a Najeriya ta yi barazanar yin wato in ba ka yi ba ni wuri na shiga dajin Sambisa domin neman waɗannan 'yan mata. Profesa hawa Biyu ita ce kakakin ƙungiyar a jihar Borno ta kuma bayyana mana abin da ya sa suka yi wannan tunanin. Eh to abin da ya sami ke mafi yawan tunanin shine saboda mun ga tun da aka kama yaran nan mu ji labarin an ji an ɗauko yaran an kama an kawo ko ɗaya daga cikin 'ya'yan nan ba wanda ba suka zo aka ci sun dawo gida da kansu suka dawo ba wanda aka ɗauko su aka kawo su to shi yasa muka ce to in dai har ma su sun gagar shiga din ne za su ba mu hanya sai mu je mu ga yadda abin yake yawa to ku da yake jihar Borno kike ya zaki bayyana ma wanda yake sauraro yadda lamarin wannan wuri yake Ai, eh, to wannan wuri ne fa ban taba zuwa wurin nan ba sai dai muna jinyar da wuri yake ne kawai jeji ne wanda ake cewa sambisa game reserve wanda babban wuri ne ya zagaya wurare da yawa har ya kai ba wurin boda din kamarin so ni ban taba zuwa wannan jeji ba tunda jeji nan ba kowa ne yake iya zuwa ba mu din watan rai ne ya ɓaci muka ga cewa kan ba a yi wani abu amma gaskiya fi sabilillahi ana ƙoƙarin maganar kawo yaran nan kamar yadda kuke ji a labarai cewa ba a so a faɗi abubuwan da ake yi ne to ba a so a faɗa don mu mun samu wani hanyoyin da ake bi kin gane ko mm. so da muka fito muka yi wannan magana an mana bayani akan cewa ana kokari a shiga wannan wurare amma akwai wasu dalilai ne da yasa har yanzu ba su an je wurin ba to kuma an mana bayani to so wuri ne ni ina cikin Maiduguri a zaune daga Maiduguri zuwa Chibok kafin ki ce za ki je Chibok din ma ba karamin tashin hankali bane don in kun ji a labarai lokacin da abin ne ya faru shi gwamnan borno ya yi kokari ya je wurin nan amma sai a ce ya dakata saboda akwai matsalan tsaro a hanya sai da ta cewa an duba yadda abubuwa yake kafin aka bar su suka tafi to daga maiduguri zuwa dambuwa zuwa hajji wurin cibin din nan zuwa wurin ma babban hatsari ne saboda haka dole rai ya ɓaci a ga cewa in dai ba a zuwa bari mu mu je mu gani kin gane ko eh. to amma dai lallai fi sabilillahi hanya ne wanda bai da kyau Profeso Hawa Biyu, kakakin ƙungiyar lauyoyi mata a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe ɗaya da minti kusan goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da. Jama'a Salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai mai da hankali kan batun 'yan matan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su bayan sun kai hari kan makarantar sakandare ta Chibok a jihar Borno. Lamarin da ya tada hankalin ba 'yan Najeriya kaɗai ba amma al'ummar ƙasa da ƙasa. Shugaban makarantar Hajiya Asabe Kumbula ta bayyana cewa yanayin ƙauyen ya sa ake fuskantar ƙalubalen tantance adadin ɗaliban da aka gano kawo yanzu. Ta kuma fara da bayyana mini tarihin makarantar da kuma yadda da farko aka samu saɓanin adadin ɗaliban da suka ɓace. Makarantar da ita Women Teachers College ne sannan aka zafa mayar da ita Government Girls Secondary School. Daga baya kuma yana Government Girls Secondary School sai aka zafa aka cewa ta shiga wannan Eh, problem nan da yake faru nan da can din akwai 'yan mazan garinmu wanda su ba su samu makaranta ba ba hanyar da za su yi su je su makaranta a arewacin borno sai aka ce to aikon za su makarantar nan ya zama ko education wanda 'yan mazan za su zo su yi karatu dai su koma sai aka mayar bayan a wancan sai aka mayar da sunan makarantar ya zama government secondary school chibok a takance dai overall students the total population dina ina da 1610 maza da mata waɗanda kuma suka yi rajistar na gamawa makarantarsu na jarabawansu su su ɗari biyar da talatin waɗanda kuma suka yi rajistar na subject na science su ɗari da ashirin da tara maza da mata inda aka ce yara ɗari da ashirin da tara ɗin din nan yaran sun jarabo a ranar shi yasa aka ɗauka cewa population ɗin ɗari da ashirin da tara ɗari da ashirin da tara a'a ɗari da wayan da tara ɗin suka yi rajistarin science ne akwai 'yan maza akwai 'yan mata. To inda ya kawo wannan sabanin wannan lambar science da aka ce ɗari da da to shi ne lokacin aka ɗauka kamar su ne adadin 'yan matan da suka ɓata. Amma adadin yara ne wanda suka yi sitin na science a ranar. Shi ne inda ya kawo sabanin. Amma adadin yaran da suke akwai 'yan ata hostel akwai 'yan science a hostel tun da boarding school ne sanin wannan shine muka ce to iyaye su kawo mana sunayen 'yan matansu su wanda ba su gan 'yan matansu a gida ba to da muka bude rajista iyaye suna zuwa ni ban ganawa ba me sunanta sai mu rubuta ban ganawa me sunanta sai mu rubuta shine inda muka samu 230 wato kawo yanzu waɗannan 230 har yanzu dai ba san da suke ba a takance yadda nake gaya miki yanzu wannan a jiya da muka yi magana da kwamishina dina ɗari biyu da ishirin da takwas suna yanzu ba a gansu ba don mun ji labari jiya an yi mana waya cewa 'yan mata biyu fa suna gidansu amma ba sun gudu sun zo gida tun a lokacin amma ba a sanar mana muka cire sunayensu a cikin rajistan ba. Mm. to jiya mun cire yanzu muna da ɗari biyu da ishirin da takwas. kamar yadda aka kira mu jiya nan ma akwai waɗanda suka iso gida amma har yanzu dai iyayen ba su yi tunanin su zo su gaya mana cewa mun iso sun yaran sun iso ba bisa ga abokin san yana yi ne sauran. wato hajiya a cikin wannan lamarin wanda taimako kike gani al'umma za su iya yi. yanzu dai a kakance dai kowane wayewan gari kafin mu ini ya zai kai so uku kudu muna magana da jami'an tsaron da suke suka fita neman 'yan matan nan. tun da wannan abu ya faru yanzu jami'an tsaro suna cikin jeji suna kokarin yadda za su yi su gano cewa sun kwato yaran nan domin muna gida duk inda aka yi mana waya cewa ga an ga yan mata ta wuri kaza sai mu yi musu waya ta wuri kaza fa an ga yan mata ta wuri kaza an ga yan mata to jama'an tsaro din suna fita wajen amma har yanzu dai da suke abin da yake hannun mutum kai da zaka je kanki ya fika da baya tukuna amma alhamdulillah dai jawar tsaro duk suna cikin cewa su yi kokari su samu 'yan matan nan. Eh, wato ga wanda bai san Chibok ba bai san wannan yadda yanayin wannan wuri yake ba ballantana kuma inda wannan makaranta take takamame ya zaki mayyana yadda wannan wuri yake makaranta dai za ka shigo shi za ka wuce makaranta sannan ka shigo cikin gari an ka tashi daga Maiduguri ka shigo cikin makaranta wajen makaranta ka wuce kofar makaranta sannan cikin gari to wayannan da suka zo yadda aka faɗa mani da suke bana nan ran da abu ta faru da suka iso sun shiga cikin makaranta sun tara yara kafin malamai na na cikin kwata su jima cewa abu yana faruwa ma sun riga sun tara yara sun cewa yara cewa su jami'an tsaro ne garin ba kyau shi yasa suka zo su tara su su kebe su kar abu ya same su to yara kuma da suka gansa haka da uniform sai suka ce eh gaskiya jami'an tsaro ne sai suka taru to inda suka samu kenan suka fita da yaran nan wato ita makaranta tana nan kan hanya ne ita makaranta tana kan hanya sannan ka shigo cikin gari approximately dai ko kilomita ɗaya na tsakanin makarantar da cikin gari e wato da yake an rufe makarantun a jihar baki ɗaya sabili da waɗannan matsaloli na tsaro kafin aka buɗe ta don musamman dai rubuta wannan jarabawa an samar da jami'an tsaro ne da za su yi gadin wannan makaranta musamman da da dare? Eh da muka fara jarabawan da muka fara jarabawan da ya guda hudu hudu suna zuwa su ini su gan cewa an gama exam sannan su tafi amma na kwana ne ba mu da su amma na ini suna zo su yi su ini a makarantar an gama jarabawa sannan su fita. To Allah kyauta kasancewa hankalin kowa yana kan yunkurin ceto waɗannan 'yan makaranta ana kira ga dukkan iyayen da allah ya sa 'ya'yansa suka komo gida su sanar da hukumomi da zarar sun ga 'ya'yansu domin tantance adadin waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba yayin da kuma ake bukata idan ya yiwu sauran 'yan matan suna wani wurin da suke iya sauraron wannan shirin su nemi hanyar sanar da hukumomi inda suke za mu kuma ci gaba da bin diddigin wannan batu da fatan dukkan 'yan matan za su dawo gida lafiya. Yanzu a madadin bakuwar tamu shugaban makarantar sakandare ta Kajiya Asabe Kumbula da kuma cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai. harkokin wajen Amurka John Kerry yana Afirka domin gudanar da shawarwari da zimmar kawo karshen tarzoma da take ci a Sudan ta kudu da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Wakilin muryar Amurka Scott Stearns wadda yake cikin tawagar da take balaguro da sakataren ya ce a daren jiya Laraba ne Kerry ya isa Addis Ababa babban birnin kasar Habasha. Yau Alhamis ne ake sa ran Mr. Kerry zai gana da ministocin harkokin wajen na Ethiopia da Uganda da Kenya kan rikicin da ake a Sudan. a iraki duk da barazanar ta da tarzoma al'ummar kasar sun jure sun fito domin kare kuri'a zaben kasar da aka jiya laraba wannan shine zabe na farko da hukumomin kasar suka gudanar tun bayan da amurka ta janye dakarunta daga kasar a shekara ta 2011 an bude rumfunan zabe karkashin matakan tsaro masu tsanani inda ake sara masu kada kuri'an sun zabi mutane 328 cikin 'yan takara 9,000 da suke neman zama wakilai a majalisar dokokin ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce har yanzu alkaida da rassanta suna ci gaba da kasancewa barazana mai tsanani ga amurka da ƙawayenta a cikin rahotonta na shekara-shekara kan ta'addanci ma'aikatar harkokin ta ce duk da rasa manyan shugabannin kungiyar a kasashen pakistan da afghanistan hakan ya hanza karkasuwar kungiyar ta alkaida ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce hakan ya haifar da rasa masu cin gashin kansu kuma masu ƙarfi musamman a ƙasashen yamal da siriya da iraki da kuma arewa maso yammacin afirka da kuma somaliya sojojin libya da na sudan sun ba da labarin ceto bakin haure 300 waɗanda 'yan fasakori suka yi watsi da su ko suka zub da su a hamada kusa da kan iyakokin ƙasashen biyu wani kakakin sojojin sudan ya ce akalla tara daga cikin bakin hauren sun mutu waɗanda suka rage kuma suna fama da yunwa da kishin ruwa ya ce da yawa daga cikinsu waɗanda suka tsira suna cikin mawuyacin halin ƙoshin lafiya tuni a kai su gari mafi kusa domin duba lafiyarsu. kakakin ya ce yan fasa korin mutane ne da suka tuka mutane zuwa cikin hamada suka tilasta musu fita daga cikin motoci suka zub da sunan ya ce yan fasa korin ba su da damuwa ko kuma ba abin da ya dame su illa kuɗaɗe da za su samu wani farmaki da jiragen sama na yaƙi da siriya ta kai ya afka wata makaranta da ke arewacin birnin aleppo a jiya laraba mutane goma sha takwas sun halaka sakamakon wannan hari yan maya ciki har da ya kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta siriya mai cibiya ingila sun ce harin ya afka wata makaranta da ake kira aljalud da ke gundumar ansariya birnin aleppo to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da har hada shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau jimmy cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.